إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له <clears throat> ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم wa Barkatu ya يا جماعة Musulmi? muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna inda darasinmu da ya gabata shine darasi na talatin da hudu ina yau in Allah ya yarda za mu gabatar da darasi na talatin da shidda a cikin wannan littafi sa'annan kuma darasinmu da ya gabata a mun dai ji abinda malam ya kiraye mu game da shiya da irin wanda ya ja hankalinmu musamman bayani dangane da ƙaurace ma fitina da kama kai daga faɗawa cikin fitina malam ya kai matuƙa wurin nuna mana haka ka ce musu su da kuma nuna muna illa fitina in ka gata kar ka shiga cikinta izamanka gidanka matsawar dai ba tana kawo wa gidan nan naka ba a'a aurace ma fitina kada ka kusance ta kada ka ta yi cikin ma'abuta fitina ko jayayya ko gardama ko jidali a cikin addini daidai gaban mota darasinmu na talatin da biyar malam ya fara yana cewa wa a ƙilla minan nazar bin nujum ka ƙaramta ka taƙaita dangane da bincike game da sha'anin ilimin taurari kada ka zurfafa kada ka haɗaɗa kada ka yi ƙoƙarin cewa sai ka san wani yanki mai yawa na ilimin taurari illa ma tasta'inu bihi ala mawaqiti sala sai abinda za ka nemi taimako game da shi akan lokutan sallah ka ce musu ba a karatu faɗa musu wanda da ya to karatu ba a yi yanzu sai gida in ba sun don ba to ka tsananta bincike game da ilimin taurari illa ma ta sahilu bihi ala mawaqiti sala sai abin da za ka nemi taimako don gane lokutan sallah walaha amma suwa zalika da abin da ba wannan ba ka kaura kanka daga gare shi na ilimin taurari da abin da ba haka ba na ilimin taurari to kaura kanka babu ka babu shi ilimi na wanda an yi ga azurfafa wurin neman shi neman ilimin taurari ko bincike game da ilimi na taurari ya kasu gida biyu <clears throat> kashi na warko ya zama domin kawo dalili akan gane abubuwa da suke waruwa abinda ake ce ma ilmu tasir kamar a nemi wannan ilimi don sanin tasowa iska da saukar ruwa da waruwar wasu rashin layoyi da mutuwar wani ko wasu ko rayuwar wani wannan ilimi ne na taurari wanda yake haramun ne mutum musulmi ya sayi neman irin wannan ilimi sana abinda za a yi ga ƙasa Allah bai ada maka shi ba sanin iska in zai tasowa Allah bai azama wannan aiki ba sanin ruwan sama in za a yi su Allah bai kallafa maka ba faruwar rashin lahiya Allah bai azama sai ka sani ba a'a a rashin lahiya jarrabawa ce rashin lahiya ibada ce da haka Allah bai azama kowa ya yi bincike ya gane don akwai rashin lahiya zuwa ko babu ta ba. Aka Allah bai kallafa ma sanin cewa wani zai mutu ba ko wani zai rayu. Ta dukkan malukin da ya ci gaba da irin neman wanga ilimi da ya sani yana bidar abinda Allah ya haramta wannan ya zama irin aikin mutanen numaru wani kari masaraki wanda aka yi a lokacin annabi Ibrahim wanda ke bautar gumaka waɗanda su za su sassaƙa gumki su dawo suna bauta ma wannan gumki din kuma sun yi gumakansu kamar taurari da aka sai suka kama bautarsu sun koma kenan kamar masu bautar taurari me yasa suka yi haka saboda suna kudurta cewa akwai tasiri na sanin wasu abubuwa ko faruwar wasu abubuwa ga ainihin su taurari ba su jingina wannan zuwa ga Allah a'a idan wani abu ya waru to za su jingina shi ga taurari ba wai su jingina ga Allah ba a'a da haka sai suke sassaka gumaka da surori irin na saurari suna bauta musu madadin bautar Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masoyinsa annabi Ibrahim sai musu musu sai kiraye su zuwa ga bauta ma Allah shi kadai Allah ya haifi annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya yi da aikin Allah ga Allah na ba da labari a cikin alkur'ani abinda annabi Ibrahim ya ce musu ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون سيتي مسو مي أولا gumaka waɗanda ku kun ka kasance kuna da tsinta a kan ita gumaka ɗin wanda wannan shi ne hakika ne neman ilimin taurari da masu bidan ilimin taurari suke yi wanda yake na haramun wanda ma yana kai su ga kahinci yana sa ma'abutansa su zama mushirikai neman ilimin taurari kamar wada shewar islam ibn taymiya ya ce karshen kuɗi a kan ku mutum na zuwa yi to malam islam bayani cewa هو الاستدلال بالأحوال الفلكية شيني zama mutum yana ƙoƙarin ba da labari ko kawa dalili da halin falaki ko faluka waɗanda suke a sama alal hawadisil arbiya akan abubuwan da suke ruwa a bisa bayan ƙasa yin haka aza huwa tajimu al-muharram wannan shine ilimin taurari wanda neman sa ya zama haramun kama yusharu sharul ana bi al-majallat kamar wanda zaka ga ana watsawa a yau a cikin wasu daga cikin sashen mujalloli wa ba'dil jara'id da sashen jaridu gaira multazima fi sihati fi sabati at-tajim wal huzur wadda sashen jaridu su ma za ga an sawo irin wannan na bayanin ga abin da zai faru gobe haka ma a cikin talabishin ma za ka ga an kawo nau'i na waida wai ga abin da zai faru gobe za a yi iska ko za a yi ruwa ko za a yi rana wannan duk yana daga cikin nau'in ilimi na taurari wanda yake an hana shi ma'abuci ne idan ya ce zai ci gaba da hawa, to yana yiwa ya rasa addini wannan yana daga cikin ayyukan shaidanu da masu harkoki na surkulle da tsibbo da abin da ya kama da shi wannan ko wanda duk ya wuce wuri game da harkar taurari kafara billah zai kafirce da Allah azza wa jal mabwayi mai girma nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah kariya wannan nau'i na farko kenan na ilimin taurari wanda yake haramu al-qismu sani kashi na biyu shine abin da ake ce ma ilmin taisir ta hanyar sanin a masaukin wata da ƙoƙarin sanin a hanyar rana inda take bi a cikin shekara da manufar sanin lokuta da kuma lokutan noma da lokutan da za a yi shuka da lokutan da mu mutane muke yin sallah a cikinsu da lokuta irin kamar mu ce lokacin sallah azhar ko lokacin sallar la'asar wannan irin ilimi na sanin waɗannan lokuta babu laihi game da shiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce وقدره منازل الله Allah ya ƙaddara wata ya sanya mai يو yau yana akan wannan masauki gobe yana akan wancan masauki yana da masaukai yana ƙarami sai ya dawo ya cika sannan kuma za ka ga watan ya dawo yana ragewa ai ya sake komawa ga ainihin sifarsa ta warko. To wannan ko Allah ta'ala ya ce ni ta'alam saboda ku san adadar sinin lissafi na shekaru wani saba kuma don ku san ƙida wanda Allah ta'ala ya sanya muna wata ya zama abin gwada lokaci a gare mu wannan hara aya آيتين Allah ya ce, Subhanahu wa ta'ala mun sanya dare da wuni su zama ayoyi guda biyu, amma hauna ayatan lai muka shafe ayat dare وجعلنا آية النهار مبصرة sai muka sanya alamu na aya ta wuni ta zama lura gama abuja lura Allah ya ce mun yi haka ne litalamu mun yi haka ne litabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemo falala daga wurin Allah wani ja'alamu adadar sini don kusan lissafi na ainihin shekaru adadar sini lissafi na shekaru wani hisaba kuma domin kusan hisabi wa kulla shayi Allah ta'ala ya ce dukkan komai fassallahu mun bayyace shi tafsila bayyacewa babu wani abin da Allah bai bayani ba a'a babu a'a ba wani abu da Allah bai bayani ba a'a komai Allah ta'ala ya yi bayanin sa filla filla ɗaya bayan ɗaya a cikin Qur'ani don haka Al-Qur'ani babu wani abu da Allah bai bayyace bayani ba in ka gane to ka gane in baka gane ba to ka nemi ganewa amma shi Allah ya yi bayanin komai a cikin alkur'ani saboda haka bidan ilimi na taurari saboda a gane lokacin sallah ta wannan balin, in dai lokacin sallah ne amma idan kana neman ilimi na taurari don sanin abin da zai waru gobe ko abin da za a yi in an jima ko wani iska da zai tasowa to ka sani wannan haramun amma na sanin lokacin sallah da wasu lokuta na noma da wasu lokuta na girbi da wasu lokuta na shuka wannan maluma suka ce wannan ba komai za ka sanin irin wani ilimi ba wani abu ba ne wanda abin zargi a san lokacin da ake noma a san lokacin da ake shuka a san lokacin kaka a san lokacin sallar azor la'asar magriba isha wannan duk sanin waɗannan lokuta wani abu ne wanda yake ma za mu ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta da shi a hadisi kaga abin da an naka shine kawai ka diba ka gani saboda annabi ya karantar a hadisi ga lokacin azur ga lokacin la'asar ga lokacin magariba ga lokacin isha ga lokacin asuba duk gaba daya annabi ya karantar da mu sallallahu alaihi wa alihi sanin wannan akwai fa'idodi a cikinsa babu wani ƙuduri mai muni a cikinsa amma neman sanin tasiri na wani abu ko kawa dalili da su taurari a ce za a yi abu kaza gobe wannan kam haramun ne yana wuce wuri ma ya zama shirka idan mutum ya kawo dalili a kan cewa gobe za ka iya samun kaza na amfani ko kaza zai faru gare ka <clears throat> kaga ya yi ƙoƙarin waɗawa cikin gaibi saboda da alkhairi da sharri gaba ɗaya suna ga hannun Allah idan ka samu alkairi ka gode wa Allah idan ka samu abu da sharri ka zargi kanka da shaitan amma ƙoƙarin cewa ka sa abin da yake ɓoye wannan wa shirka ne saboda haka da Allah shi mishi rama ya ce Allah ya dalita saurari saboda abu uku na ɗaya don su zama tsawa da sama na biyu don su zama abin jehe shaidanun aljannu abu na uku Allah ya talista saurari don su zama alama wadda ake shiriwa da ita kamar matawa ya zama suna ɗibe saurarin nan su iya gane ina a fuska inda suka nuwa duk wanda ya nemi wani abu da ba wannan ba game da su taurari ɗaukar cewa Allah ya su matsayin tsawa ga sama ɗaukar cewa taurari suna harbe shaiɗanun aljannu ɗaukar cewa ana sanin lokuta ko kuma sha'ani na tahiya da su harkar da su taurari da zarar ka kawo wani abu da ba shi ba wannan abu ne wanda yake bata wanda za ka kai kanka ga halaka idan ka kawo wani abu ka aza wanda diye ya haka kawo wani abu ya aza mataurari wanda ba shi Allah ya talita saboda shi ba dalla ya bace wa a nasiban kuma ya tozartar da arabolai wa takallafa ma la ilma lahu kuma ya kallafa ma kai ne abin da baya da ilimi game da shi <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya fa'idodi guda uku ga taurari, fa'ida ta farko zinatul sama, ƙawa ga sama, Ala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa zayyana sama a duniya bi masabiya, mun ƙawata samar duniya ko sama ta kusa da taurari, ga sunan kana gani, musamman lokacin da babu farin wata, za ka ga ga taurari nan zube. Fa'ida ta biyu ta sabis ta taurari rujuman lishayatin domin jehin shaidanun aljannu Allah ta'ala ya ce illa manistara kasab fatiba'ahu shahabun mubin shahabun mubin sai wa wanda ya satar ji sai zama tauraro bayyananne ya biyo shi kana ganin yula ta yi tal domin soke da halaka shaidanun aljanu waɗanda ke ɗorawa domin su yi sama su jiyo maganar da ake yi a sama sai Allah ta'ala ya sa tauraruwa ta harbe su fa'ida ta uku alamatin yi ta dabi'a ila asfar alamun da ake shiryuwa game da ita wannan alama ta taurari a cikin tafiye-tafiye. Allah maɗaukaki ya ce, Wahuwan labi da alalakumin Allah shi ya dalita muku taurari, lita ta dubiya a don ku shirya da ita wannan taurarin, fi bari a cikin duhu na sarari. wal bahari da duhu irin na teku waɗannan su ne fa'idodi guda uku waɗanda Allah ta'ala ya talita taurari wato a dalilinsu. Amma duk mai ganin cewa taurari suna da tasiri ga ainihin kansu ta wannan kaga ya riga ya wada wani bangare na haramci wanda wannan bangaren haramci kuma zai iya kai shi ga ainihin shirka a takaice inda ya ji bayanin da malam ya kawo cewa Allah subhanahu wata'ala ya halitta taurari saboda waɗannan ayyuka guda uku ko waɗannan fa'idodi guda uku da aka jingina tauraruwa ga wata fa'ida da ba ita ba to wannan kuskure ne. annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya yi sallah ta subahi a hudaybiya kusa da makka ya yi sallah da sabansa ya yi sallar asuba a can hudaybiya bayan ayi ruwan sama da daddare sannan ya juya daga wannan sallar tashi bayan ya sallama sai ya ce kamar ya zo a cikin hadisul kudusi ya ce Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce asba min ibadi mu'minun bi wa kafin. ya waye gari daga cikin bayina Momino wa kafir wani ya yi imani da niyya wani ya kafirce mini fa man qala amma duk wanda ya ce shi Allah ta'ala ya yi cewa fa amma man ƙala amma wanda ya ce mazirna an yi mana ruwa bi fadlillahi da falalar Allah wa rahmatu da jin kayan Allah azalika mu'minun bi wanga shi yayi imani da niya wa kafirun bil ya kafirce ma taurari wa amma man qala amma duk wanda ya ce mutirna bi nau'i kaza wa kaza ai mana ruwa da tauraruwa kaza da tauraruwa kaza fa zalika kafirun bi wanga shi ya kayarce mini wa mu'minun bil kawakib kuma ya yi imani da taurari wanda duk ya riga ya faɗa haka ya yi imani da taurari kenan ruwa babu wani tasirin taurari a kansu babu wani tasiri wanda yake bullowa a ce gashi an samu na ruwa don bullowar rana ko don haɗuwarta ko don su taurari <clears throat> kawai saukar ruwa yana faruwa ne da izinin Allah shi Allah mabuwayi mai girma shi Allah shi ke saukar da ruwa shi ke ƙaddara ruwa shi ke sauƙaƙa ruwa shi ke riƙe ruwa idan ya so Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa yi na zilul gaisa shi Allah shi yake saukar da ruwa min ba'di ma qanatu bayan sun yanke ƙauna daga ramar Allah wa yanshuru rahmata sai Allah ya so watso shi inna Allah o ilmu sa'a Allah ya ce lalle ilimin alkiyama yana wurinsa ma'ana ba wanda ya san sanda za a yi alkiyama in ba Allah ba wa yunazzilul gaisa Allah shi yake saukar da ruwa aka ruwan ma ba wanda ya san sadda za a yi in ba Allah ba wayannan masu hasashe suna hasashe kawai ne amma dai sana hakikanin ruwan to ya koma ga Allah ta'ala shi da yake ne mai yin ruwan wa alamu ma fil arham Allah sana abin da ke cikin mahaifa yake ke banta gare sa Allah shi ya sa abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsun ga yau idan muka diba ana iya zuwa a auna a gane cewa mace tana da ciki idan kuma cikin nan ma ya girma <coughs> ana iya cewa namiji ne ko ma a ce ma mace gabanin a haife shi amma yayin da ciki yake matsayin digon mani babu wata na'ura da ka iya bayyana maka cewa wannan namiji ne ko mace babu ba ka kaga har yau dai ci gaban zamani da ake da shi bai isa ya tono gaibi na Allah ba da ka bisa ga hakika ne ba wanda ya sa abin da a cikin mahaifa in ba Allah ba da abin da mahaifa ka karawa da abin da mahaifa ka ragewa ma'ana zuwa lokacin haihuwa ko ya karu daga wata tara ko ya ragu daga wata tara duk wannan ilimi Allah ne ya san shi ko mace zuwa awo ba dalili ba ne a ce za ta haihu ran kaza ko dai ta haihu gabanin ranar da aka ce ko bayan ranar kuma Allah maɗaukacin sarki ce wa mata dari nafsa rayuwa ba ta sani ba ma za ta ci bugada mida ta yi gobe kaga ba an da ya sa abin da zai yi gobe babu shi iyaka dai kana da kudurin za ka yi kaza gobe za ka yi kaza gobe amma sai Allah ya kawo goben sannan ka ga goben sannan ne ka san me za ka yi amma ba wai tun yau ka sa abin da za ka yi gobe ba ko abin da zai faru gare ka gobe ko alama wannan Allah ya ba ma kansa sani wa ma tadari nafsun kuma rayuwa ba ta sani ba bi ayi abdin tamut wani wuri ne za ta mutu wace ƙasa mutum zai mutu to bai sani ba waɗanga abubuwa guda biyar hamsatu umur al'amura guda biyar na gaibi la ya'lamu ha illa Allah ba wanda ya san su sai Allah Allah shi ya san da za a yi alkiyama ɗaya Allah shi ke saukar da ruwan sama biyu ba ni mai iya yin ruwan in ba Allah ba Allah shi ya sa abin da ke cikin mayuwa uku Allah subhanahu wa ta'ala shi ya san inda mutum zai mutu hudu Allah shi ya sa abin mutum zai yi gobe biyar waɗanda abubuwa guda biyar Allah ya bar ma kansa wannan ilimi babu wanda na yi tarayya da Allah a cikin wannan ilimi na sanin wannan gaibi wanda da ya yi ƙoƙarin yin tarayya da Allah to zai rasa tsira zai rasa rahama zai rasa jinkai ya wada ɓangaren shirka wanda wanda ya shirka da Allah ya mutu yana mushirki to ya yi hasara ta har abada Allah ya kare mu daga hasara e kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala mai kamata darasin namu ya dakata saboda lura da lokaci amma mun ɗaɗɗebo cikin lokacin darasinmu na gaba insha Allah na talatin da shidda za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wahiyaka iyaka wan nazara fil kalami wal julusa ila ashabil kalami in Allah ya kaddara a darasinmu na gaba daidai wannan gaba za mu tashi za mu ji irin yadda an ka ja hankalinmu da kauce ma bin falsafa ma'ana mu bar biyan falsafa da ma'abota falsafa Allah ya muna muwafaka da dace sa ayyuka musu zama don mu ɗaya da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك